أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه wuri wannan masallaci ya na asabar goma wata tanzani a da 这个中国法律方面，边疆地区的边远省份，呃，其他的那个第一个是那个，河北，对，呃，我们也有一个呃，辽宁，除了辽宁，还有上海那边。 فقال لذلك المسكين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان تؤمنوا بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا ان شاء الله نؤمن بالشافعين تنازعي لاختلاف تلميذه فلا اشتباه يكون الحماق عندهم فالوالد يجب على وجدت ثم دعا أبينا دعا أن دعا صلى الله عليه وسلم za mu fahimci wakilcin da Allah da wakilcin da abokan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da abin da yake ɗauki cikin umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba wa What you ƙarshen kawai wani mai mai wasan ma'ana abin da wasu Allah ya zama ya ba da umarni kada ka ce ki ka mutu ka everyone. يكون بني التصوير لأنه في كل أوان على عهد آياته أو كان داخل الأيدي كآية كامل القرآن وعلى نحن في بيئة الدين شيء يكفي كبير على قوة المنزل إن كشيء دين على ما لم تجده القرآن الله هو كل من الله سبحانه zai kace shi ma iya Qur'ani da المشركين ونصف المشركات وتؤمن الذين وكذا صلى الله عليه وسلم نقوى سنة وكذا وكذا عن الدعاء مثل الدعاء مع علمي وكان سبحانه في شبكية ذلك من الله وعلمي من علمي أكثر من علمي waɗanda suke sun zama wa ƙasar alƙur'ani saɓanin su da alƙur'ani masu yin mafi wajen domin a cikin alƙur'ani Allah ka kuji ya yi tunani a wannan kuma wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yana ambata ta su ba iya alƙur'ani kawai ajiye iya da su bai kuma da aka yi masu wasu da ƙari da ya yi da ya yi masu abubuwa da musamman ya ce a yi kaza ya ce a yi waɗanda ba sa cikin da yanzu in da mutum ne a zai na da kuma zama da yake nuna bai ga masallaci sai ya ce sai na wani da alƙur'ani na ka iya wa ɗaya wa mutum Allah haka gini shi to a shi ke mun ƙoƙari da kuma ƙarfi da kuma da Allah shi da كده ايه يا ايه صلى الله عليه وسلم لم كان لنا كم منزل من كل من بعيد كما تعلم أجلس من يوم ألا بك وإقراري بالله ورسوله من المؤمنين بيؤمن بالله كلمة بين المكتب وكلمة

da kafirai sun ce shi ne da Qur'ani da kansu amma a samu wanda bai iya rubutu bai iya karatu bai iya yin wani jinin nuna za a iya za a kasa rubuta shi har iya wani kashi wani ya yi na lallai ya yi kafirai ba su ya ba wani shi ne shi ba Allah ya yi bai yi rubutu bai yi karatu ba kafin zuwa zai ce shi ne wanda manzan yin imani da Allah da kalmomin Allah kalmomin Allah sun yi waɗannan da ya kai kuma wacce mai kuma bi bi sababon fima ja'a bihi إليكم بالقرآن وفيما جاء من به القرآن لأنه ما يصدق عن الهوى إن هو إلا وحي ولا يتحقق من الفكرة لكن ما تقولون منه ma'ana tawafu abin da yake shi da Qur'ani da sunna Qur'ani kuma abin da ya ambata da yakin da ko ya aikata shi ka ga mun yi da shi da sunna ne yake da amalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya fada da mutum ko ya aikata a aikace ko aka yi albarka ne ke a kuɗi wani abubuwa ko su ake musulmi haka kuma ba ya kuɗi ya bai da mutum jami'ai game da amalin da to suna kula da niyya wajen aikin sauransu ya fi alaikum da su yau da niyya ko wani ne ko ne kauni wani ne sunna haka yau ta aikata kaza ya yi sallah ya yi sallah ya yi kaza ya yi kaza ya yi aiki daga kuma wani kuma sunna haka yau an yi abubuwa a da bai ce kullum da domin gano ba su yi yanzu wani kowai da ke kan wata da ke nan duk abin da suke yi ina da ya kan kuma kan yi wani ne duk abin da ka sake da ya kan ko ni ya ke ba a ba a ne za ka yi wani shi ko a ne za ka yi wani shi ne a wani da baya zai yi ba matsala duk abin da ka sake yi me ya kan kan ne to ya kan kike da kan su ne da shi ne ya yi فنقول يأتي بهذا يأتي كذا في عقد كذا يعني يأتي كذا في في كذا كتير كتير جدا كل ما هذا كذا إن يأتي كذي كم بنواني ده وكم صار ده كم هو كذي هو كم أي شيء يجي يقول ما أبي في صلاة وعلى لهم دية صلى الله عليه وسلم ثم لو لو استوى بسجل علاقة farkon Allah ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga yin kuma su suna ma da shi da wani magana ku da'a ga wani da kuma yin magana a kan kariya wajibi ne a yi da'a ga wani amma karabi ya zama cewa su yi umarni da sabon amma suna da suke da umarni da shi ya dace da yin umarni Allah da yawan Allah a kula to wajibi ne in kuma sunan umarni da sabon Allah to karabi karabi domin Allah shi ne wani ya ba mu abin da zai kamu da mutum a duniya a tsarin abin da Allah ya ɗauke shi za ka ɗan kira ce ka yi wani abu na saɓanin Allah abin da Allah ya ɗauke shi kuma ne kisa da malamai su yi kawo da tare da shugaban kariya domin Allah ta zama kariya tura su mutane ko يسلموني expedition في الحديث هو تولى حياته يسجل مبنى صلاحات الحيوية شكل مليون منها سنتم حدث كما يجب حدث سنة حدث جو سجل وأوقع في سجل كما لا أوقع في شيء أنني إنه الطاعة كريمة عليه إلى أنه من ذلك معناه يكون فتاة يكون فإن شك أحيث أن يكون رأيته كذا هو كذا حرام يكون عن الدين دين الواقع دين من دين الشيء كيف يكون الحاجة المعاني من دين قاعدين تسلسل كيف هذا كيف يكون كيف يكون كيف يكون ko da ba ka da baki ba ka kuje da yau da ma ka kai ni don ka fara da wani kuma sai ka kashe ko ne ki zo mun saki cikin wasa ne ta ki ta ki kare shi ke amma ba ka to ai ka zuciya ke yin kuma an ni an ka ko Allah ke kare shi an ka ji wannan da ko an ka ji da in suka ba da ni da abin Allah bai hana Allah kuma bai yi amma sun sa ne su da amfanin mutane to wanda ake hannun su ne a wani da ke su kuma ne ne kuma ne ke magana a kan dokokin da ke gawa na zama lafiya da kiyaye lafiya da kiyaye tsaro da sauransu wannan shi ne su kari saboda bin mutum shi ne zaman lafiya kada muka ce sai ka nuna mu Qur'ani kuma kun san Qur'ani ba ina ba da mutum ba haka an gane ku shi ba shi ne ka ba wani akwai abubuwa da dama da suke da ƙarshen wannan da ta zama samun da ya rashin biya su ne in kana da yi wasu yin da maganin ta gani ya kuma ba mu za da ta'ala Allah da su ke da cewa ba shi yin da na zara mu da shi idan kun yi sabani kun yi da yake kun yi musu ra'ayi ya tsananta tsakanin fi shi dangane da wannan 没有那个关系，也是一些你或者我们无辜主灭的心，完了，刚刚你们那个女孩一开始，由于他们还低沉的那么一面，不参加去上班，我怎么也是女孩的心理专家，我怎么也是女孩的心理，哎，对了，我们拿着干好的，咱们没有问题。 فإن يوم فرضي فرضه جمهورية شيء من أمير كده شيء كبار النظر ومين شيء دور ومين شيء دور والإجوى والرسول يذكرون ذلك والرجوع إلى الله والرسول ومين شيء دور العلم ماذا علق الله علق الله يكافئنا للجمعين الله لا شيء ما معناه الله يدعو على الوسنة على الوسنة من هذا إن بعد الله حليم ذلك لو كان وتعالى لو لم ذلك كما كل ما حكي عنه بإذن هذا عليه وهو لنا يحب ما سمعه يا رسول الله شو قوم الله الله لا أسلم أن أقوم الله الله كان المعلم ومكمل صلاة في القرى والزواج عن القرآن والقرى والزواج والمسألة المشركة القرآن بالنسبة الأعلى القرى والزواج الذي جمع الله صلى الله عليه وسلم على أن يوم تؤمنون من جنة هي من الدنيا لأنه إن كنتم تؤمنون بالله ذاك الحكيم هو هو الحكيم in kuma kasance kuna masu imani da Allah da ranar kashi imani da Allah da ranar kashi imani da Allah da ranar kashi me ta kira su domin shi imani da ranar kashi wani wani muharriki wani abu ne da yake tabar yake harbuka kai aiki da aiki shi ta ake domin za a zo ranar da za mu haɗu Allah shi da kai imani da shi Allah shi da ka karfe tsoron idan dai ka imani da Allah ka imani da za a tsayu a gaban Allah to dan ne kai mutum to za ku koma zuwa ga Allah da manzon Allah da wannan da kuka yi haɓari in kun ne ne Allah kan gani ka kai mu wani shi mafi alheri da gare mu wa ahsanu ta'wilan mu shi mu fi jawo barka don mu yi bayani wannan abubuwa a shafi kala da magana wannan a tafsir ثم عرف بوجه كل ما تنازع الناس فيه dan Allah ku bi wa da umarni da amai da dukkan abin da mutane suka yi rabani a kansu min usuli dini wa ko wannan yana da يجيكم الدين أباب الوجود أباب الوجودية أباب الإيمان وكذا تقوم الله تعالى أقوم الله تعالى صلى الله عليه وسلم وخروجه وقوع بالتشابه في يوم من الجميع فالأذن من الأذكار لسه قالوا له كده وأنا يحكي أبو والنيل أو الرباع إلى أسفل الدين والنيل أو إلى أسفل الدين كما يجب على تويا مكي في حكومة أمريكا ذكر القرآن في من الموضوع قوية أن القرآن ألا يستحيل من أن يكون الأرض في الذنوب وذكر من ذلك الله شيء مقل أكيد من أن يكون الرأس في السؤال والدين من أجل sai da ya zama da yi kan zuwa faru da yau da kan zuwa da yi na kuma wasu ne faru da shi wace ba wani ke na kuma su samu da kamar da yi kuma shekara da yin magana kashi da ke da nan ta kuma da cewa addinin Allah ya kamun da ya tsara bukatar kari babu wani kuma da ni ko wani wani ko wani da zai zo ba kai institution da ya ce mu ma ni mun da في أبوبة هي تأتي لتتألى يجب أن يكون تأتي وأولا تتألى الأمرين شبئي ثم تتألى شيء يكون مرزوقا لن كإلا أبيك أكمل أكمل بالقيامة لا تنقم لولي يجب أن تقرأ لك مؤجل وإن كان يجب أن تتألى بالقيامة والله ألا أريد بك الله وأريد بشيء وأريد أن أريد بك محمد الصحيح كمل in ba ka yi shi ba Allah ba zai yi kai ka san shi da ma'ana da sa wani mutum zai zo da ma'ana yana kuma da mutum yana da zai yi wani yake kamar wa wallahi yi wani wani da ma'ana da wallahi yi da ma'ana ina ba ta da rantsuwa yi wanda zai yi sannan Allah ba zai yi da aljanna نعم دول ne ka ajiye tsaron da kake so ko saboda zama da an tsara ana yi والأمة عن الصراط المستقيم إن أقرأهم عليه صلى الله عليه وسلم تنور كافية ألا ولكن كون بذيك الإيمان بعضهم قوة الأدمية أكامل يبقى ألا من ألا تعجيب lọ́nà haka kan ne haka ya kamace wannan gidan wannan gidan Allah ku ce sun tsari da kan Allah na mutum da ya haɗu bil ham wa in fi masalatu fi tsari da fi shirafi mu'in da haka kirkir da su yi da su mazmuni a mai ga Allah da ke hana kada a saba a kan misali ta ba kama wani ka ba ke misali da yawa in ma albalu ko in ma ta wani mun duniya shi karka ne wani hukunci jika Allah memiliki mau dan dan dan apa yang terjadi di kehidupan. Allah itu memiliki sesuatu yang kita kerana والمدينة والمدينة إذا تفرغ كتبين وكانوا شيعا حتى الناس في الشيء بقى على السماء وضع بقى أبني في المضمون شيء الإله بالدين sabanin addini kada ya hana to cin da Allah ya hana sabanin addini ne ya hana me ya hana ne sabanin addini na farko me ake ne da sabanin addini ba sabanin yin sabanin tsakanin wani wani da shafi da hawan hawan zai fara da abin hanifa da za'a yi da za'a yi da wannan naman raga a nan naman raga wannan sun wata sabanin kuru a wannan ba shi da mana a nan ba shi ake al-ikhtilaf fi din shi ne sabanin wannan ya kafa da wannan wannan ya bid'a da wannan wannan ya kini wannan sannan Allah ya hana mu addini da yake gurin alawun da to ya za a yi alawun da shi ne kuma abin da Allah ya ba a kowa zuwa ga Allah تحبنا تحباتي دلائية مهمة في الرسولية بكون من شيء ولا شيء وكذلك لا يقل أمر بيده تجد أنها أكبر ولا تعد الإنسان لأنه يمشي فأتوه إلى الإنسان حملوا أهلنا حقيقي هو أعجب أتنا تلك من a cikin ƙarfi a koma shi abin da yake a yi shi ne to haka nan manzon wani bayan ya faɗi Allah ya fi da ya zaɓi Allah ya fi da ya zaɓi Allah ya fi da ya zaɓi duk aure sai a koma kuma malamai da sahabbai duk sun zaɓi malamai duk wani kuma yi kuma abubuwan da an yi malamai ilimin abubuwan sun tantance su ce wannan nagarci ne wannan nagarci ni abin da ake wani wanda gaske ne mai guda ina yi wani zama kuma zama gaskiya ya yi hijira shi ne dan a maka ya bar maka ya koma mutum a maka yin wani gida a yau shekara goma sha wani yanzu a yi wani zama da aka zama a zaman shekara goma sha uku sha uku ne a maka goma a mutum shekara goma sha uku ne a maka a kai kaka bai yi goma ba أنا أعرف إلى ما سنة ما حدث أبدا سنة ما حدث أبدا سنة كبرت أبدا المسلم سنة ضفرت أبدا أخوي ضفرنا علي أخوي ضفرنا تقول أبدا سنة هذه يوم حدث سنة ما حدث علي يقرب يبيو العالم سنة أعرف أولا بها وضع الرسول على يقوم مكة يتحدث مكة shi ne dai wani wani da su biya da ka yayi rayuwa sallallahu alaihi wasallam da barin da kan yayi yaki to ka ba yaki da gare su mun da duk labar wani to kuma shi tun da yake mun ya ce gaba shi ya ce gaba a kasuwa a wurin yaki ya ce gaba su ne wanda yake an tattaro su an hada su a jibai wanda ya ce ne a jibai ya ce ne musulmi to in ka ce ya ce ya faɗo kuma ya ka duba ga wani magani ko kuma ba su ne suka kanta su su ba dole sun ce kan muka ce aka ce maka na ce a muka kuma ya taɓa wa wannan ko wani da aka ce mai ya faɗa ya ce kuma cikin da aka kafa jama'a na su imam faruku ya faɗi shafi ya faɗi abubuwan haka ya faɗi kafin su abubuwan da ya faɗa ka ɗauke da ƙashe wane ne kuma wanda ya zo a bayan su wanda ya ke da kiwon da shi nan da kasa ba za a bincika ba sai kawai a karba ko da ya kama a wannan nan sallallahu alaihi kuma shi na shi wannan da wanda ya ke da shi fundamental aure ginshikin aure a musulunci ba ba a fahimci yau hanyar matsala a fahimtar musulunci yana kuma girma musulunci أنت أكيد بقى الجنة تحمل من تقلها في قوة يقوى المال يقوى شيء سنه تعالى بذاته الجنة تحمل يقوى المال يقوى البني يقوى شيء سنه ذكر المزاح لا كم لا تقوم يقوى المال يقوى الشيء يقوى البني سنه سنه شيء جميل لا تقوم أي أمور أي أمور لا تقل أي أمور أقول أمور أقول أمور صوت لو في عام شيء يقوم به يقوم به الفرق بأبوه بنعمة تثبت شيء أمور لو شيء آخر أمام يجب بالفكر أي أمور أي أمور وأي أمور أبوه لأن لا تقيد ذلك ونسميه جميع الخلة جميع الأموي جميع الذكاء إلى تنسية أما كان يوم كبرة يوم أبوه جيوة لا تبيه من أحد الظلم في أبوه في سور والنساء أو إيمان هو متعلم إيمان إيمان إيمان أبيك أكيد فهمك لازم إلا ta hanyar ambatar hukunci idan aka ambaci hukunci saboda wata alama da take yin hukuncin ce ta nuna cewa sababin hukuncin shi ne wanda abin da aka amsa shi ne ake cewa ne imani imani ba ne kamar isha da Allah ku ji shi wannan kamar da Allah da Allah ne ya amsa da hanyoyin guda biyar sai ne shi su shi ne Allah ba ko ta shi ne وحكم على الوصف وأن المسألة بعد ان تأثير الظلم الأصول من حوافظ دلالات الالقاب هو أمر القياس أمر القياس هما في العلة والعلة ده فكرة دور وجودي na wani abin da za a ambace ba a rukunan da عباس وجودي وليس أمرا نور يكتب لي بيا وبيا أنا بيا في أمني إن ليه إلا سبب وجودي تو سبب وجودي بل ليس أشياء ولا يعرف ربي ولا بمكانه بمعنى أن الأشياء ولا فهمت فإن وسبب وجودي كافر بشيء أقول إن منصوص عليها أقوى إن لا بأن يسبب كمان معنى إلا خصوصي أنك أرجع تقول أكيد ممكن إن ذلك أبو على يوم أقوى مستملقة مستملقة في وقت العلمية لا تجوز في الناس إلا كذا إجزي كذا إلا كذا إجزي كذا يعطي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا matsala su ba daga abin da ake yi da yi na akwai saboda musulunci eh nan da yi ba da kare da wasu a yanzu farin Allah da ne والسابق والسابقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبت زكاة من إلى حكمه شيئا الحقوق لألا يأتي فاقربوا ويمكن أن يكون أنت من سكي لا أكد ذلك سوى ساعة من إذا تجاو أي رجل من شعبي والمسك والمضاقم لا والسالك والسالك هذا الشيء براو لإذا براونا فاقربوا أيديهما تو إنما أنا حميدة بيضة hukuncin su shi ne ɗan ƙwaƙwarar yi wa ƙwaƙwai da kan to wanda ya yi da imani da mai fatarwa ne a kan menene sabon yin taron ɓarawo kuma ai ba ayat ba shi ana rasa yake inna ma amarna mu an tasau aiki tsakanin wa karin da ayyukan mutawa ko a kuma ya ba ta da da annabi annabi mutawa وهي أنه شرع ثم من هذا تكاد ذلك عوني العلم إلى كلمة منصوص منها فكل الأصول هو إشارة والمشارع يحدث إليه إيمان إلى كون مالك يوم تولي الإيمان من أقرب أمور فعلي تكامل ومدري أنا إذا قمت بذلك أحسن القرآن كم تعمل وقت فريد ko ka ce wani ko kuma ka ce yin wani zai ka ainihin ne ya ka a nan Allah ya ce a yanke hannun mutum shi ne saboda ya ce saboda ya sa wasu wasu nuna shi wannan ismu bai a tsarin ko wasu tsarin ba to ismu bai kuma siffar ce da take nuni a ƙarfe wanda ya aiki to kana ɗauke da in aka الدور الروسي الثاني وكنت من مستوى الرقعة والنتائج يوم أنه مجمعين فكون يوم أمين يقوم على الوقت لأنه صفر أيدي صفر أيدي كما تكون وانت يكتب لك صلى الله عليه وسلم لا تنسى كذلك تحب me ina ainda vai para o Lelé, serve para o Lelé. Tu casa sua é por mim, do qual é igual a mim. Não é verdade? Não é verdade. a flora, o cuti, a kan abin da ya zama a tsokuna wani da ba shi ne ila ba tun da ba flora kun da ya ke da ma. wani gaskiya وعلى تفاعل زونا ومن مكان التفسير ما مكان التفسير لحظ يجب على المحركون فلا في أن بيان الكبار أكيد يدوروا على تجيبين من أكو لا مكان كيف تجيبين من يجيبوا بجراء إنك وليوم هذا مكان ذاتي بقى ثم مكان التفسير إنه يجيبون ثم لا فإن لا غني لأن القرآن الكريم على لكن من يمكنك تنزل أقول القرآن لأليه كنا بيه كنا الذي هو الأولاد لله لله هو صحيح يكون لله أي أنت ثلاثة في وضع المكان لما بين إلا da mutum mai kare a hukumar ruwa da mini imani kai ka kawo ke yi a wajen mutum ne kawai da ke yau magana ce ta malamai ta tsarin masu malamai da ke kan yau da ke yin ba su ne kai ba a wajen da ke yin wani wajen ka fata a jini da zai yi su ba su zama a kafa wani abu da ba amma ana matsalin wannan mutum da zai yi da sauransu a tuhubi cewa mun zafi kamar rashin fahimta wannan kuma عندك المسؤول الأمور اللي سنة كان في واحدة سنة من أن صلى الله عليه وسلم رسول وعليه فيه دون هذا كم من عندس ونصر مثل بالنص أكبر من قبل السجين فهمت هو من أرى أهل السنة أما سيد من من أرى من الله يبارك عليه فإنك وبارك عليه أنا سنة بل المحديث كذلك المحديث in وقوم يحيي an gari kamar wani ya ce me ya hukuncin mutum ya gari ba masa me ya hukuncin mutum ya gari ba masa zuwa a kasar wani hadisi ya ta wuri ne ko sai ma da mutum ya ce haramun sai mutum ya ce wani zai kasu da wani kuɗani babanka ka zaɓe shi babanka ka zaɓe ka a ce haramun ne wata abu da ake da wata abu ne to sai ka ɗan kuma wannan da ke ai da ta da shi wa kula ka kulla kuma uki kan ka ce mu wakko mu ne kan ka ne ai da to mutum ne ke ce wa ɗan ka kula ka ce da ke ai ko kowa na yin ka kuma ko ne ba da ne da ke ba ko ka ke لو تباهي سوى تباهي الكبار والليل يجي الأمة للأمة أبن لشاكي كنت أميد في وقت والنبي بقول لك فضل أميد لفضل مسلم فكذا كلمة يقرأوا الآية يعني تكونوا مصدرين مكانين وهم أعلى التي أولاد يسلموا إلا كمان

经开车，我们呢？一人开车，东西，人家在那美女，比一块儿，兄弟呢？还有故宫，那在那，我们不到，经常有女女生过，过节去，一般或者美女过过节去，俺老夫老太老太呢，开节假日去的，几点去？兄弟，还有故宫，故宫，故宫，故宫，大家知道故宫是什么？ yau shi ma duk mun shi mun ya ba ka kan ayi ishara ko wannan ko ba ni ka ga ke da na fahimta hada zaki da duka da wannan kasuwa a wannan kunye ma waqafa waqafa hada mun muwafaqa ana gidan ka kuma me ne ma'awun ma'awun ana gidan ka sahwa al-qada ana kuma me gidan da ne ma'awun ya Allah يبرم الله إلى الله فهو الله مفهوم الله يبرم له وجوها أو أمور معنى حكم جهد المعنى يقاس عليه الوزن في إن من أكاد كما أسمعه زيدية القبيل كما جئت يجب أن لا تعلم أبيت ذي وقوله سعباني فأعلمه لكن كمان يكون مفهوم الله الرحمن أقول الله سنة صلى الله عليه وسلم وعملنا في ذلك إلى مكان المتلاعبين لا ويمكنك لا ونرأيه لا أريدك كل بعيد مع ذلك عبيد ألا يبدأ أن الآية عند نظرة في شيء ووجوه فالرسول لا يقول ذلك ما لم يكن أماني أن يكون غير أماني شيء ba kawai ne komawa zuwa da zahiri domin akwai abubuwan da yake zahirin za ka fahimta ko kuma abubuwan da za ka fahimci zahirin ba sai ta hanyar waɗanda ke zuwa su duka musu su za su yi makafula idan ka zanto da su yau abin ma zai su ba misalin da ba na haramcin zaɓi da duka mai iyaye ko idan aka kalle ka ayyukan labari a kan wani ba ku da da za ka ta labari a koma a nemi hukunci to idan ka ce a cikin kokarin da kawai hukunci to ka yi za ka yi cewa cewa a cikin alkur'ani akwai hannun مفيد للأجواء أكيد القرآن أقول حال مفيد للأجواء ويكون الأجواء ويكون الأجواء لكن هذا بعينه فقد أم حاجة أقول لي إيه كيف أنا مرة يوم من باب الأولى أحد على نعم كمان مثلا حرم من شمس هذا وكمان قالوا عايز يقولوا cewa can da ba haramun sai da Allah ya haramta duk abin da yake mai cutarwa ko an zama wai kuma alaikum alkhaba'i menene alkhaba'i duk abin da yake mai cutarwa da abin da yake mai cikin da ka ci za ka wuce za ka kaza za ka kaza zai zama rashin lafiya ya nauyi shi yasa can magani da yake yi raka ya halatta amma kun kai shashi ba da tsari ba kuma ka kun ya kama da tsarin ba zai kai yin wata wani kuma ka shara da nan to ka sha ba kuma yau me za ka yi mata sauƙin abu ai ba ka yi ko kuma abu yau dan abin da ka saba wa ka'idar masu shi ga yadda suka ce a yi kuma yi wannan abin da aka ya saba wa ka'idar sun wani haram amma an ga wannan da za ka kada magani halal kuma abin da zai cuta وسنة رسوله عليهما بناء الدين domin kuwa littafin Allah da kuma sunnar mahaifi sallallahu alaihi wasallam alaihima binaun din akan su aka gida addini eh akan su aka gida addini a me ce da hujja ta cewa kan kokari da hadisi da gari da ko ce me ce ke hikima me ce ka ka jira ka da zuwa Allah ta ku jira ku ce mu mu sai da fuskar zuwa ba mun wani yigini ani ko dinka da mu da addini ko kuma da mu ya fika addini ne ya ga mu wa ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kuma da manzon da cewa duk abin da fada wahayi ne ba san zuciya yake masana a nan a cikin ne ana so a haɗa kan abin da ba su kuskure shi a kan da za ka fara su duk zancen da ba wannan ba to zai iya ɗaukar kuskure kai ko ba a so ka bauta wa Allah kuskure don kan kai a ƙara imani tausayi ne شاف ان الوين تفصيل كم كان كم بيئه كم كان كذا كم كان كذا كم كان كذا تملين دون كم اي من ذلك هذا بلادك لم تكن لما لا أبقى لك في أن تطيع بأيضا من الآن إن يقع أنا من الجحيمة هذا البيان هذا البلاء يا يقول كذا وزوج أخذ كذا ولا وكان في جنة تجدوا في الآخر ثم يشيء النبي بيقول ده بقى النبي المدرسة، ولكن غير هذا المنصوب دي بيقولوا مثلا يعني عليه ولا النبي بيجري اه رايتين من الحالي واللي علم هو اليوم الذي يقدر على كم يكثر من الحكم او الوقت ممكن يكون مصيبه saboda jini amma da sai ka ce matsiyin marawa da marawa ne ke kuma mutane a kan inda ba ta fata da ba mutane shi kuma da hawa ba ku yi shi ana samun ne saboda addini in yi bi Allah a sauki wa Allah mutane kare amma Allah da mutane Allah ne jinar da shi ne zama mai kan Allah da shi ne zama mai kan Allah duk wanda ba ya san Allah kawai ta san kan ne da wajen wani ba ta kafa to amma da wani kiyaya a ce wanda yake gurin sunna yake ya hukun Allah Allah abiji a abiji alami abiji a ai talatin na wajen kiyaya da shi ne muke yi a da zuwa ya yi mana abu da ba annabi ne zai shigo ne mutum shi ne zai wallahi da shi

ai kaga wannan ya zama da biyu wannan ya zama da biyu sai kai karatu ai ne idan abu da ne wa ya ce ne kaza kai ne mun ga muka wayo da wannan da da za mu nuna masa kuma ga ita da ake kaza da ake abin da ake kira mutane shi ne a da Allah abu da Allah so ya wannan ya ita a cikin aljanna kuma abin da Allah ya shirye da Allah ya shirye da Allah wa sunnatu rasulih عليهما بنوتي أجل الدين أنه أكون القرآن يقوم عن النوم من صلى الله عليه وسلم نعم قلت وأعني اجتهاد المالكين كالسياسة اجتهاد المالكين تعد السياسي أن يزيد شيء أمام الجماعة أن ينوم أو كمان يكون جدا لأجل الذي بدأكم هو أهل البيت أما أو كمان يعني كمان شيء inda su iri da yake kama wani haramci ko kama wani halarci iri da yake da gaba to mu ba su hukunci da ba su ne gida duk wannan duniya malamai suna kama sun yi da gida har malamai su wani malamai suna cewa duk wanda da ya san iya da ba a karkashin malamai wani kuma wani da suke da neman yawan malamai suna yi a kamun maganin iya da hidimaki karɓaɓɓun abubuwan sun fi na karɓar addini wanda yake da intifaki a kan abuwa kan su ne da Qur'ani da hadisi da ijma'i da kiyas wannan amma ya fi kuskure ne da an yi wasu da makarantar da ake an kuskure don kuma da ya fi kullum da domin wanda ne na kawai ba da a yanzu musulunci ma ya fi shafi a kwanci kamar abuwa kan da ya fi wani da aka yi da kafin da kafin wani shi ne musulunci da kowa ya ɗan shi to a kan kuma yi ba kawai ya da ka kan wannan abu da aka yi yin wala ya tsaƙi ne imanu illa bi imani ba zai yanke ba sai da Qur'ani zai da ake gama da Allah sallallahu alaihi wasallam fa qur'anu ilayhima shartun bil iman da ka ne da ka zuwa Qur'ani zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan sa wannan sharhi ne wani to kai sharhi ne shi yasa bayan an yi wannan sai aka zo da na ubi da ku kada kai mu ne alam tara ila alladhina yasumuna annahum sama bima unzila ilayka وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت hikimar kawo mun da biyu wani turu Allah ko wani ne ba shine in an ka ba bari tawakkalun kafarin da za a yi hukunci irin da kuma tawakkalun kafarin a abin to akwai wani abu da ya fi Allah abin da su da magana alifin alƙalli idan wani ya ce ni na ki ba zan koma ko tsarin zan koma a ba mun al'ada da gargajiya ya samu da hukuce-hukucen abin da za ta Allah ba ta rika Allah da kuma kuma to ina kura kai hukuncin da Allah ne kan mata ke yi baya. Allah ya nuna ce yadda yana cikin waɗanda suke da matsala a imani shi ka fi a kan farko yadda yi hukuncin mutum da ke nafi wannan saboda nuna cewa wanda ke baya hukuncin Allah wanda ke da yadda hukuncin wannan

da sauran su ne kan mutum wanda ke daga amana ke daga idan kuma a kan mutum na su zai zai abin da yake cikin ƙorani gani mana jahilai kada a zuwa yi haka nan su jahilai yau ba ma da mai nan haka nan yau da wasu saboda jahilai ne ya kawo da ake karanta da zai su fahimta shi da su da wakilai da ayyukan su da su kuma sai ke jawaba su bakin nan sai su bakin nan لو انا بقول لك بقى ده ممكن لو يكون يقدر ما يذكر المسلمين بهي أقوى حد من حالات الحديث لو أنا أنا فكرة في بطن وأنا متأكد من ذلك هو بعد أن أكون من الأمر ما الذي صنعت أنا كفاءة هو على دور النصوص سنة دعوة سنة كلام وسنة سنة حتى لو كانوا من يا فلان فكافر هنا فكافر هنا يقبل الأهل ليزيد الإنسان كما كنا نقول أن من العالم Allah kawo. Zuwa wani ya ce ya kasu wani inda aka da kasu wani. Amma su suna sana kasu wani ne. Ka kowa mai kasu lalata ta fi ɗaya wani Sai ake zuwa wani ta da aka yi masu gani. Wani kuma ne ya kasu duk masu yin waɗannan yin da suka na daga ko yana da cikin ma'ajin da ɗan wata ke da kansu wannan abin da nuna yake su da tura ba a da wani yanzu yadda da nan a zuwa da kuma su kunya kunya su zo suna fito da mutane ana nuna cewa abin da suke ba komai ba ana jin wani ana a cikin su ne wani ba da wani ta da wata matsala ba kuku ya ayyar da an zuwa da ya kuma a tsoron bai kai da kasa an yi zama kai da wata kasila ya yi abin da zai sa al'umma ba za ta yi da kada domin abin da zai sa a gidan sa a kai da shi a kowane ita kasa tana so a cin da kasar ba ta so a yaka to bai ba ta yi da wani ina da su abubuwan da ya kamata waɗanda ke wucin da da muke tsaki da abubuwan da bi abuja a tattauna a kan dokoki wannan abin da yana da kima a zuciyarsu su iya kafin da turar su duniya da duniya su kare wannan matsala su ji kula a yadda annabin mu ba a zance a kan haka kawai a ciki mun yi za su yadda da wannan a cikin da muke za su yi samun rashin zaman lafiya to a ga ne wannan wani ne da ko kuma musulmi ne kan gaske da makarantu wannan lalle su dai wannan abu in ba haka ba mutane da za su ce kontrolin da zuciyar su za su iya daukar mutum shi ke da quer fito ne kuma ne ya ce wannan quer yi wannan abu quer ke ya yi ko da ta kama to ai zancen shi ne su kuma fahimtar su mun ma su da ba to ne kama da cewa su abin da suke so shi ne in yadda suka fahimci addini a rubuce su ba su karatu ba zo su wura wani dole aka zama fahimci addini ba a kan so su ba ne su ka yawo kashe kabi a ka haka a mun su fahimci yadda girman suna da Allah yake a wuri da ka sai wanda duniya da fahimci haka da a ilimi shi ne abin da zai sa a samu ne amma ba a zo a ce nuni dole za mu je da kaza nuni za mu je da kaza ba a haka dole a fahimci wannan na ƙa'idar ne wallahi ba ba rashin waye wannan ne ba mun waye mun fahimci ne komai amma wannan magana ta Allah wannan magana ta magana Allah wannan girman da darajar da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake da ita ta fi ƙarfi haka kawai a zo a zauka a wuri a a wai ciki nan za ka yi haƙuri kan shuru wani kunyi a shari'a ga manzan wani abubuwan da ya kamata a tura mu ba ta kawo wannan ne muke ba shi ne da fara amma muna karɓar foundation ne na abin da ya kamata abin da abubuwa da wani an zama da bin doka da abubuwan da sauransu to amma kuma ya faɗar abubuwan da ya kamata masu kare dokar su ne kallo a lokacin da suke suna kan sai ka a kai ga su ta dokar kuma ba za a yi da musu ake a yi da ita ya fi tsina Najeriya a maslimation da aka yi na da jin hukum tsakanin sauran noman protectorate da aka haɗa أنه أنه كذلك ما أكون له شوف ليه كما تأتي لكن إذا كنت هو اللي جد بإننا ونبايا يكون الدين يكون فيه الدين ودعوه نيجيريا دولة الدين دولة الدين أيضا إطلاعات أكيد في الهجومين الدين من هذا الهجوم حال أو حال المدى قد يكون الدين وما كان الدين ثم قال النبي يجبون في نصوص كل أفضل في نصوص ما هو الذي يفعله ولي يهيئ دينه إلى كده فرعين ومضي تسرع دينه تسرع دينه أقوش نفسه يا أخي والله ما حتى يلاشي كل اللي تبع دينه أما هو الحكم هو يحتاج إلى الرسل يقوم يقول لهم تمشي لهم ولا تبعد في عشرين في عشرين في عشرين في عشرين ¡Gracias! عملها في شيء عايز تعمل بلاوي يكونوا مبادئ وكيف الان ممكن يكون فوق او تكون فوق عايز masa zuciyarka to ba ka bukatar tambaya in yi kawai kai shi ko karɓi shi daga gariya ya fi ka ya ka sani da ke shi ba shi ne shi ne ko shi ne ne ba ka al'adini da ba ka ba ka da shi ne gwani ce wani ba a cikin ko wani ba gaskiya komai ne yi hukunci daidai ne wanda ya ce da alƙi to da ai ne ce hukuncin kaza shi ne kaza abu kaza Allah ne abu kaza a ta kuma da kuka ce a ni ne da kuka nan zamani na mun da ke hawa to wani yau kalla ni zo a kira na da ni da ni ya dace da zuwa yana da matsala yana da matsala

dole ka bi Allah dole ka bi Allah sallallahu alaihi wa sallam يجب على العلم والمسلم يجب علم الله ورسوله احسن الاحكام في رسوله وفي الا الذي يجب في وكنت وفي الجوع واعلمها وفي العدل واصلح العلم الناس وفي وفي التعليم والجماعه بعض من في يدك وكنت اياتي بقوة بقوة مكملة بعد القوة أما أل أقول لا ألا شيء من ذلك بقوة مكملة بقوة مكملة يا أن يأتي بكفاءة يا بكفاءة يا بكفاءة أمرك يا ده فوقين يا لا يأتي يوم أمرك يأتي بكفاءة أمرك الأمر

ولكن أخذت من الأرض في الموجود أمام ذلك لا يكون يوجد الإيمان والموجود تحقق والموجود ثم أخذ إن في التأمين بالنسبة لباقية يوم الزرفة إلى المدى كجاهه ولا تكيف عليه فلان هو ما الشرك وعيه قلت ان من عين وعند عين يجيب هذا كي يغني كفن لكن لا لا لا نقول لا إنكار الأمور وشوف لا تبع ما كان ما كان عن الشيخ في كتابة مسؤولين من الإسلام شنو وسائل دعم سيري sun bincike a abin da ya shafi filosofi da kanta da amma ba su zauna sun zaura kuɗaɗen da ake su mara bincike a cikin galibi kawai aka kai da kai da su ba da yi aiki eh, da ban su ba da bai ne da muka ga a kiyaye ya faɗa aikin su ba a ajiye abin da ba ka fahimce shi ga ka ajiye shi ne saboda misali ka tabbatar da ka fahimce in ka fahimce shi ina ya tafi ina ya dawo to sannan ne za ka iya cewa wuri kaza don hankalin ya mata da zai zuwa ga ya dace ko bai dace ba sai ka yi tambaya a malamin da ku kai kan kai ne ba dace ana fanta da ina magana ta kan ne yin ba da ƙarfin ne ke kuma wannan cikin wannan kowane wuri بكمان حين الشيء والممكن ما كان يبيعها كيف في الجيد هو لازم يبقى يجي شيء أطلق كل ممكن الشيء أحكم وأحكم هو أحكم وكان المسألة حديثا على أن يكون مسلمين مقارنة وأعلم على المسلمين